studio Kalangu. Kalangu Kalangu. Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa. Masu sauraron mu tare Muhammadu ne yake muku lalin mahabban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a shiya ne jakadan ƙasar Aliman a nan Nijar ya kira taron manema labarai. Mahukuntan Departement ɗin Abala da ke cikin yankin Tilaberi sun yi wani taron tattaunawa dangance da dokar ta ɓaci da aka saka a yankin. A jiya ne ranar da aka keɓe a duniya domin lafiyar baki da haƙori koya ya kamata a kula da lafiyar baki da haƙori za ku ji ƙarin bayani a cikin rahotonmu na musamman a yau dinnan. To madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. Bayan ɗage yashin aiki na sai mama ta gani da ƙungiyar malaman jami'a suka gudanar, har yanzu dai ba a suma ɗaukar darussa a jami'ar ta mai ba, sai dai a cewar Dr. Muhammad Kabir, sakataren ƙungiyar Snakes e na reshen Yamai, ya ce waɗansu malamai ba su samu labarin an ɗage yashin aikin ba, ga abin da yake bayyanawa Habibu Garba. tambaye su wanda kamata zo su ɗauki kur'in amma akwai wanda suka zo kun ga wasu sun zo suna kur kuma shekaran jiya ne ba akwai wanda ila ba su da labarin an ɗaukaka wannan yajin aikin nan an koma aiki abinda muka shaida ma abokan aikin amma lati da aka yi wancan lokacin yajin aiki a ɗauki duk matakan za a ɗauka don a samu a tarbo wannan lokacin shi ma ko da cikin kwanje ne a rika a zo a yi da komi wannan insha Allah abu ne muna muna mu shi wannan kwana na harin kenan na koma karatu to amma jiya da yau in ka zo kuma ai gani mutane sun ƙara yawa kenan wanda ba su labari ma sun ji yanzu in kuka ji can wurin da ake koya karatun likita can medicine faculty da medicine ta university su can wurin tun ma a tanin in mutane da yawa sun zo kuma su yanzu gaba ɗaya ma kashi ɗari cikin ɗari duka sun fara to nan wurin na ma cifiyar nake koyan malaman makaranta to su ma nan wurin suna suna ta yi in kuka ba kuma can wurin ma faculty da letter da agronomy da ko ina da ko ina duka dai an karatu ya fara A shiya ne jakadan Amurka a Nijar ya kira taron manema labarai inda ya karbi wato 'yan Nijar da suka amfana da wani tallafi na zuwa ƙasar Amurka. Jakadan Amurka Eric Whitaker ya jinjina tare da ƙarfafawa 'yan Nijar gwiwa waɗanda suka ziyarci ƙasar ta Amurka. A cikin wannan tsarin ga abin da yake bayyana wa abokin aikinmu Michel Deji. Tun a shekarar 1960, ofishin jakadancin Amurka ke aika 'yan Nijar domin su halarci tattaunawa a kan tsare-tsarensu mabambanta kamar demokradiyya da gudanar da mulki na gari, sadarwa, yafuwa tsakanin addinai, tarbiyya, harkar kamfanoni da tattalin arziki, kare haƙƙi da inci, warware rikici, kula da tsaro, kula da muhalli da kuma noma. Ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci a game da wannan tattaunawa shine kula alaƙa da mutane masu gudanar da aiki irin naku. Wannan bai kamata ya tsaya daga Amurkawa kawai ba. Muna fatan idan kun koma ku zamanto abokan hulɗar Amurka domin ku taimaka mana wajen cimma muradunmu na hulɗar ayyuka da ƙasar Nijar waɗanda su ne ƙarfafa demokradiyya, tsaron lahiyar mutane da ta dukiyoyinsu da kuma yaƙi da tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali. Tunatarwa dangance da batun girka sansanin sojan Alman a Nijar domin fitar da jama'a a cikin rudu shine dalilin taron manema labarai da jakadan ƙasar Alman a wato Nijar ya kira a shiya inda ya kira taron manema labarai domin sanar da jama'a halin da ake ciki wannan taron manema labarai ya samu halartar 'yan jarida 'yan siyasa ƙungiyoyin fararen hula sai mu saurari abin da jakadan yake bayyanawa Sojawa wanda su duka ƙwararru ne har ma akwai masu tukin jirgi da kuma bisa fani daban-daban kamar kiwon lafiya. Aikinsu shine su kawo tallafi kai da kai tare da girkin kawar da marasa lafiya zuwa wata asibiti idan bukatar ta bullo. Mun bada motoci ɗaukar sojoji a yankin Agades. Bisa zancen ta'addanci wanda ake yi da gamin kai da sarandi iri-iri sarandin mutum mutane sarandin kwaya da makamai lamari ne wanda ke da alaka da ta'addanci a wannan fanni ba mu da hannu a ciki domin ba aikinmu ba ne. Fassarar bayanin jakarin ƙasar Alman kenan tare da gungun ɗan tanin wato tare da labarin da muka samu a kafar Bonferi. A jiya ne firfe ɗin Abala ya shagoranci wani taron tattaunawa na masu ruwa da tsaki na Departement ɗin Abala, inda suka tattauna dangance da dokar ta ɓaci da aka ƙaƙabawa wannan yankin da ke cikin jihar Tilaberi. To ranar uku ga watan Maris biyo bayan matsalolin tsaro da yankin yake fama da shi. Isaka Sumana firfe ɗin Abala ya yi wa Abdullahi Bagasa ƙarin haske. Bisa wagga taro aji na shidda mun tattauna bisa ga mutunta dokar ko ta ɓaci. Gaban mahalarta ɗari da talatin ne muka yi wannan tattaunawa. Na farko mun yi magana bisa ga ma'anar dokar ta ɓaci tare da tunasar da matakan da ke cikin dokar da kuma yadda ake gudanar da dokar ta ɓacin da bayyana ma mahalartan ganin da mu muka yi mu jami'an tsaro domin mu tambayi mahalarta nasu gani ra'ayukan da za su iya bayar. Mun gamsu kwarai da mai da hankali hankalin da al'umma a bala ta yi masu garuruwa da masu fada a ji wa'anda su ma suka yi ruwa tsaki ga wannan fusa'a al'ummar wannan yanki ta gane da kwanciyar hankali ta yi komi dukkan mahalarta sun lamunta da za su himmantawa tare da mu don kwanciyar hankali ta dawama a abala bisa raskunar lalle akwai 'yan ƙananan matsaloli wajen gudanar da ka'idodin dokar a cikin wasu ƙauyuka don haka ne ai muke yin tunatarwa lokaci zuwa lokaci mun ga sun ɗauka rappelé et ils ont pris l'engagement. Karamin ministan kuɗi Ahmad eh, Shidud wato yana gudanar da wani rangadi a yankin jihar Maradi, inda a yau da safe ministan ya gana da manyan 'yan kasuwa da zumar samar da mafita dangance da matsalolin da suke cin karo da su wajen awon kayansu da dai sauransu. Sai mu saurari a hirarsa da wakilinmu na Maradi Muhammad Mamman. Mun saurare su abin farin ciki shine suna sane da kokarin da gwamnati ke yi wajen ganin sun sami sauki wajen samun arziki musamman kokari na baya baya nan inda muka kawo sauki wajen awon mai da kuma na motoci. Akwai wani kokarin da gwamnati ke yi tun ma kafin kayan 'yan kasuwa su iso Nijar da kuma wasu matakai da ya kamata a doka domin hana fasakwauri musamman na man fetur. Haka ne muka gano a jihar Zandar. A wannan wajen ma muna kokarin samar da wata dubara fasakwauri ba na samun kuɗaɗe kaɗai ba ne. Yaƙi ne da masu ayyukan ta'addanci da ke iya amfani da waɗannan hanyoyi da kuma wasu kayayyaki. Yaren Faransanci mahaɗinmu domin ci gaba shi ne maudu'in wannan shekara na ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa na ƙungiyar Farankofoni a karo na 48 a cewar Jallo Amina Jibo magatakardar kwamitin ƙungiyar Farankofoni a Nijar. Yaren Faransanci wata hanya ce ta sadarwa ga abin da take shaidawa. Kamar yadda kuka sani a nahiyar Afirka muna da kasashe da ke da kusan harsunan gida 60 zuwa 100 kuma sai an samu yare daya wanda kowa ke amfani da shi wato harshe na aiki cikin hukuma wanda zai haɗa mutane na nan da can. Kai ka fito daga ƙasar Gine ni kuma ta Nijar ce. Idan gobe muka hadu a ƙasar China da yaren Faransanci za mu yi magana. Kenan kungiyar OEF ta yi la'akari da al'adu wajen gudanar da ayyuka na ci gaba kala-kala a fannoni mabambanta kamar zaman lafiya, demokradiyya, ci gaba mai ɗorewa, kafa kafafen yada labarai tattalin arziki muhalli makamashi da kuma a baya-bayan nan ayyukan tabbatar da zaman lafiya ɗaya daga cikin manyan ayyukan kungiyar wf e shine tabbatar da daidaito tsakanin jinsi idan ya kamata ta hanyar yaren faransanci mu yi wani abu a cikin kasashenmu da kuma ta ɓangaren hulɗa domin kare hakkin matasa Al'ummar Tilabiri sun ɗauki aniyar tattaro kuɗaɗe domin katange makabartarsu. Sakataren shanar na kwamitin tattara kuɗaɗen Ali Maman ya yi wa Haruna Sumai ƙarin bayani. Mun gano cewa makwantai na birnin Tilibiri ba su da kariya kuma sun zama wata hanyar wucewa ga dabbobi da mutane masu tafiya a kafa. Wannan na kawo illa ga makwantai saboda wannan ne al'ummar Tilibiri ta yi shawara tare da tallafin 'yan Tilibiri da ke zaune a Yamai da mazauna kasashen waje muka yi tunani tare na ganin cewa an katange waɗannan makwantai kuma wannan ne muke nan ga yi cikin ikon Allah. A cikin wannan aiki al'umma ta tashi tsaye tamkar mutum ɗaya tare da taimakon wasu masu niyya domin ganin an soma. Alhamdulillah muna akan kashi 25 cikin 100. Ina sanar da ku cewa waɗannan makwantai suna da faɗin murabba'in metar 1,492 kuma aikin zai lashe kudade miliyan 56. A ci gaba da bunƙasa kaɗe-kaɗen Afirka da ya raya al'adu shahararren mawaƙin nan ɗan ƙasar Najeriya Davido yana ci gaba da rangadi a cikin ƙasashen Afirka, inda bayan Kigali, Kinshasa, Brazzaville, Douala, sai birnin Yamai inda jiya bayan da ya sauka babban filin saukar jiragen sama da ke nan birnin Yamai ya kira taron manema labarai domin shaida irin wasar da yake son shirya a yau dinna a can Star General sai nukunce ga ƙarin bayani kamar yadda yake bayyanawa. Na ji daɗi da na zo nan Yame ko da yake ba zowa ta ta farko kenan ba, ina tunasar muku da na yi rangadi a Kigali a Brazzaville a kinsasa da Douala. Nan birnin Yame a cikin wannan rangadi da nike shine zagaye na na biyar da zan kammala da birnin Dakar. Kun sani waka na yin abun da siyasa ba za ta iya inganta ba, kamar girka haɗin gamin gambiza mai ƙarfi ta hanyar waka girkin haɗaɗɗiyar mafiyar Afirka na iya tabbata. Ni Davido ta haka ne zan iya kawo nawa gudunmuwa na tabbatar da hakan kuma ina gayyatan kowa da kowa da ya halarci wasan da zani gudanar na wakokina wanda an ka sani da kuma sabbin wakoki da na shirya. A yau ne aka fara wasannin cin kofi na ƙasa a zagayen farko a ranaku na goma sha uku a wasan cin kofi a mataki na farko, inda a yau da maraice a Fan za ta kecire ni da 'yan wasan Jeunesse Sportive ta Tawa. a nan ya mai kenan a gobe asabar a gobe AS Guard National za ta cire da Irana ta Alit, a ranar Juma'a Sahel za ta kara da AS Nijelek, a ranar Asabar AS Police za ta cire da Jeunesse Sport Club ta Tawa. To yanzu kuwa za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. A ci gaba da ranar da aka keɓe a duniya domin lafiyar baki da haƙori da aka gudanar a shiya 20 ga watan Maris, shugaban ƙungiyar ƙwararrun likitoci da ke kula da lafiyar haƙori a Nijar, Dr. Sani, ya bayar da shawarwari domin kare kai daga kamuwa da waɗansu cututtuka da suke da nasaba da baki. Ga abin da yake bayyana wa Rukaya Abdulrahman. La santé bucco-dentaire au Niger est une discipline qui est assez négligée. Lahiyar baki da ta haƙora abu ne da ba a ba muhimmanci sosai ba a Niger. Mutane suna yi wa lahiyar baki da haƙora wata fahimta daban. Sun fi kula sosai da lahiyar wasu ɓangarorin su A sakamakon haka masu matsalar baki da haƙora ba su zuwa likita sai idan abin ya yi tsanani. Matsalolin da aka fi yawan samu cikin baki shine ciwon haƙora, sannan fiye da kashi ɗaya cikin uku na cutar mura da ake kira sinizit na faruwa ne sanadiyar rashin tsaftar baki da haƙora. Haka zalika mafi yawan cututtukan zuciya cutar haƙora ce yake haddasa su kuma cutar haƙorin idan ta yi kamari tana iya yaɗuwa zuwa ga sauran sassan jiki domin tabbatar da cikakkar tsaftar baki da ta haƙora ya kamata mutum ya wanke bakinsa da kyau ta hanyar amfani da magogi mai laushi da kuma man wankin baki mai sinadarin filiyar kuma wanda bai da wannan sinadarin ba a wanke haƙora ta hanyar gugar haƙoran da ƙarfi lokaci ne ya kamata a ɗauka ana wanke baki sannu a hankali kamar tsawon mintuna uku a tabbatar cewa an wanke dukkan haƙora gaba da bayansu ya kuma dace a wanke hal harshe domin akwai mutane da ke nuna damuwar ganin cewa ko da wani lokaci suna wanke bakin su amma kuma yana wari. Eh haka ne domin akan harshe akwai abubuwan da abinci ke iya laƙewa a gare su. Wannan abincin da ke laƙewa ga harshe yana iya ruɓewa idan ya haɗu da yawu ko da wasu kwayoyi da ke cikin baki. Ya dace a wanke baki sau uku a rana wato bayan an ci abinci. Amma da haka ya kamata a bincika saboda haka ne muke ba da shawarar mutum ya je likita a bincike lafiyar bakinsa duk watanni shida ko kuma sau ɗaya a shekara domin cutar haƙora da sauran cututtukan suka danganci baki suna bunƙasa ne sannu-sannu abin da ba ku iya gani cikin bakin ku idan kuka zo likita ana iya ganin sa nan take kuma a warkar da shi a sauƙaƙe ba tare da kun kashe kuɗaɗe masu yawa ba domin idan kuka bari yayi kamari za ku iya kashe kuɗi jika hamsin ko kuma jika ɗari amma idan kuka zo a lokacin da ba kuma san kuna da rashin lafiya ba zai kama muku jika uku ko jika hudu waɗanda ba su da ƙarfin sayan mai na wanke baki suna iya amfani da asawaki amma ya kasance iccen mai laushi ne ko kuma kar a goga da ƙarfi kamata yi a ai kamar ana sharawa ne domin idan kuka goga da karfi ko kuma kuka goga da ƙasa zuwa sama kuna cutawa dasa shi. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarin a huta lafiya.